Akalla samfarin kwai biyu ne ake sarrafawa a gidajen kiwon kaji, kuma ake sayarwa a kasuwa, wasu don a ci wasu kuma don ƙyanƙyasa. Ƙarin bayani tare da Abdul Ganahi. Akwai kwai na ci shi ne wanda kaji ke yi a wurin da babu zakara. Nau'i na biyu kuma shine kwai wanda kaji ke yi tare da kasancewar zakara tare da su. Kenan ya bambanta da kwai da ake yi ba tare da zakara ba. A ka'idodin ƙasa da ƙasa ana haɗa kaji goma da zakara ɗaya. Wanda za a samu bai yin ‘ya'ya domin abin da ake kira grap avarian tana faruwa sati biyu gabanin haɗuwar kaza da zakara ko kuma sati biyu bayan haka. Daga bakin kwana na goma sha hudu idan kuka sa zakara cikin akurki cikin sati biyu akalla wannan grap ovarian ovarian za ta bunƙasa Me kuke nufi da grap ovarian? La grap ovarian. Grap ovarian alamun wasu kananan kwani da ake gani idan an fasa babbar kaza suna farawa kamar koyar dawa su girma kamar koyar masara za su ci gaba da girma wanda ya fi girma daga cikin zai fito waje cikin kwanaki biyu. Shin duka hanyoyi ɗaya ne ga duka tsuntsaye zabi da dai sauransu? Haka ne abin yake daga dukan tsuntsaye har ma da jimina. Kaza tana iya yin kwai guda nawa. Ya danganta da nau'in kaji domin dubanni ne kuma ana lissafi a shekara idan kuka sayi kaji domin su yi 'ya'ya ko kuma su yi cici wanda ya sar muku zai gaya muku cewa a shekara kaza za ta samar muku da kwai 280 ko 300 ya danganta da nau'in kajin ga mu na gida ana iya kamanta kwai nawa kaza take iya yi kajin gida ba su kai waɗanda ke fito mana daga turai yawan yin kwai ba domin waɗancan an yi amfani da kimiyya wajen samar da su kuma kaɗan-kaɗan ana inganta su tare da kula kula da tsabtar su da kuma lahiyar su. A ƙarshen binciken su masana kimiyya za su sami nau'in kaji masu yin kwai masu yawa domin sayarwa makiyaya kajin masu neman riba.